wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu da shawarwari daga bakin malamin mu malam adam usman tamalgwai allah ubangiji ya saka mal da alkhairi shawarwarin da malam ya yi da karatun da ya muna ubangiji allah ya sa mu aiki da shi muna roƙon su gane wata'ala wannan gari na tunga adu allah ya ƙara mu wannan gari albarka jawon wannan gari Allah ya kara musu albarka matasa na wannan gari Allah ya musu albarka mata na wannan gari Allah ya musu albarka Allah ‘yan ɗiyan ga da ya ku Allah ya musu albarka Allah ya sa ku cin unwa na abun a ‘yan uwa musulmi ni da yake ni ba ƙone tare da malam nake amma dai ya kamata a ce na ɗan gari ko da dai na jima ina zuwa wannan zuwa nan cikin wannan gaishe na farko na taɓa zuwa wannan gaishe tun ga ado sai yau kuma gaskiya na ga mutane suna da karimci kwarai mutanen garin suna mutunta wanda abba kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi da yake insha Allah ta'ala a jima kaɗan za mu koma wani gari in Allah ya yadda to amma shawarar da malai ya baku ni karawa ina zan yi bisa ga wannan na sani mata da inda suke suna da wayo kuma suna da hangen nesa wala Allah shi yasa duk wani mutum da ka gani duniya to mace a shi yanzu wannan garin da muke ciki ku faɗa min wa mace ba ta haifa ba cikin garin har da hakimin garin ga mata mace a shi ko ba haka ba sau daga mata Allah madaukakin sarki ya muku baiwa ya yi muku ni'ima kware da gaske za ga wata mace Allah ya bata haihuwar da biyar wata Allah ya bata shidda wata Allah ya bata bakwai wata ma goma wasu ma har wuce hakan kuma ita Allah ya ba abunta rana tashin kiyama duk za su zo wajenta ɗiyanta na to ubangiji Allah shi wa ku albarka ya ku iyaye mata ku sani duniya ga da Allah yi ta akwai mutane lala akwai mutanen kwarai su mutane lalan mutane abin da suka so kawai su an sha abin hannunku su batar da ku ga addinin ku hana muku shiga aljanna su ko mutanen kwarai sun suka su gwada muku hanya yaya za ku yi ku tsira gaban Allah ran tashin alkiyama ya za ku samu arzikin kwanci lafiya cikin kabarin ku wan shi aikin mutanen kwarai kuma tsakanin da Allah shi abin da ya kawo mu nan wajen mu ba ku shawarwari mu faɗa muku bi Allah ya ce ni annabin Allah ya ce don mutum ya samu tsira gaban Allah ya shiga aljanna ran tashin kiyama yan uwa musulmi ni abin da ka san in magana akai shine zamantakewa ta aure da mazaje babu abin da ya hima mace shi bayan Allah da manzonta mafi yawanci mata sukan kuskure ma hanya wurin zama da miji shi miji da Allah ya haɗa ki da shi na harko ki ɗauka Allah ya rubuto wanga shi a mijinki shi sai ya aure ki to in ki yadda abinda Allah ya yi mijina wanga shi a mijina Allah ya rubuta to ki rike abin ki shi a rabon ki kaki da kaki di mijin wata ce to ni wallahi mijina dai ni wallahi an hini miji mijin wance inda shi samu a jama'a ya halatta mutum ya haka nan shi ramon wannan na zuwa ga wani kowa ba rabo ne yake ci ba to akwai wasu mata su suna ganin mazajen su ba su yi musu ba ni wallahi na dai an da dai a ce ba ma shi an mijina ba a'a Allah ya rubuto tuntun shi an mijin ki rike abinki in ki rike abinci akwai hanyoyin za gyara abinki da kanki mijin wata bai zama mijin wata jama'a naki miji ki roki Allah madaukakin sarki ya same albarka kuma ki ga hanyoyin gyara abinki da kanki yanzu ku bari in ba ku misali kuma ji ana faɗin fir'auna fir'auna wani kahiri na an kai a tarihin duniya saboda kahirci ne ya yanke jarirai dubu goma sha biyu don an haɗa mai bokaye sun haɗa mai cewa za a haihi wani jariri cikin mulki ne wanda jaririn na an ka bashi ya girma sai ya an mai mulki sarauta ta sai an an shi ta shi ko sai ɗauki matakin duk matar ta aihe jariri namiji a kawo a yanke shi ga jama'a ta da yawa ke mace da ke da ke haihu kina roƙo Allah ya saka ki aihe namiji kina aihuwar namiji zama lahi ki take ba jaririn na a yanke shi in ki ajabin ki ce baki baki kai to sai ɗan an ka gano da ke da ki aihe shi da mijinki da a ubanai da makwabta sai ya ka duk a kama su a yanke su to do gudun ka a yanke ki a yanke mijinki a yanke makwabta sai ki take kai ki ce ga namiji na aiwa gaban ki sai a sayuka a yanke shi to fir'auna sai da yanke jariri rubu goma sha biyu amma kun san wani ikon Allah sai zan matar da Allah ya ba shi aure musulmata mai imani ta Asiya kuma a cewa Asiya matar fir'auna ko shi jama'a da Allah wanga aure na ta ba ikon Allah na ba Allah ya haɗa ta wadda kahili wanda ya yi kowa kahirci duniya gaba ɗai amma ta zamna gidan fir'auna ta yi ƙoƙari ƙwarai don wasu musulunta cikin gidan fir'auna diyet. akwai mai kitso wadda ka tuwa kitso gidan fir'auna ta musulunta a fatiya mata fir'auna annabin Allah Musa da uwa ta aihe shi ana yankan jarirai sai Allah ya ce mata ki ki sa yaron nan cikin akwati ki kai cikin gulbi ki aje ki bar ma Allah ta koya haka nan an ka ɗauki jariri an ka sa cikin akwati an haka cikin ruwa an ka aji ta dawo gida ta wata bar ma Allah Allah ya ja akwati ya ja akwati saman ruwa sai ta kai bakin ƙofa gidan fir'auna sai akwati ta tsaya mata masu ɗiba ruwa da sayi gidan fir'auna ko su ga akwati suka ce a ke ga akwati jama'a ga akwati ko da an ka ɗauko akwati an ka shiga gida ita an ka buɗe sai ga yaro gwanin ban sha'awa annabin Allah Musa jariri zabban shawa yana ya sa hannu ne ga baki na tsutsa Allah na bashi nono ga hannu yana tsutsa fir'auna na gani ne sai ce a fi a yanke shi asiyar ga matar a ta ce a a mai gida la ta katulu kawo kashe wanga yaro wanga yaro kada a kashe shi kada a yanke shi a sa an yamfa yana yi waya ya amfani mu aunar ta khidahu wala da ko mu rike shi matsayin da dan ba su haihu ba sai Allah ya hana mata haihuwa da fir'auna saboda Allah ya san kahiri na ita kuga musulmata Allah ya hana musu haihuwa tace mai gida wanga yaro da Allah ka a kashe shi yana yi waya amfane mu ko mu rike shi matsayin da shi jama'a ta yi kokari ko ta yi kokari ba ta hana a yanke annabin Allah Musa ya tahi nan gidan fir'auna nan tarre ne shi ta rike wannan yaron annabin Allah Musa shi Allah bani gujin Qur'ani na faɗi shi jama'a ta yi kokari ko ba ta yi kokari ba to saboda ka shi yasa wallahi mace duk da take gidan miji ta ta yi kokari ta ga ta shiga da ƴaƴanta da yanda Allah ya baki rungon abin ki musu addu'a ki musu tarbiyya ki Allah su ga hanyar kwarai yaro in ya samu tarbiyya daga inna tai daga uwa tai duk inda ya duniya bai lalacewa bai zama barawo bai zama bandit bai zama kidnapping bai zama mai sata shanu bai zama bai zama mabidi mata inda yake wa abinki tarbiya wallahi duk inda yake duniya ko faransa ya tahi ko libi ya tahi ko bai lalacewa in kiwa abinki tarbiya amma matsalar wasu mata rena mazajen su ganin take wanga miji da uwaye na sun ka gara da shi ni wallahi ba hadan da lalana an a kaki haka wani malami ya yi wani darasi Ka gyara mijinki da kanki sai ki ci unwani abinki jama'a miji ana gyara ne ko ba gyara ne ana gyara miji duk inda ya ce dawo sai wurin ke ka dawowa miji ko shi a shugaban kasa in ya ce dawo ina ya ka zuwa ba tsakin mata ce ba to wasu mata saboda rashin kula ba su iya gyara mazajensu ku bari in ba ku labarin wata mata mai kokari Allah ya mata albarka kuna so in ba ku jama'a wata mata ta Allah ya haɗa ta da miji shi ko in sallar sahe bai zuwa sallah cikin mutane mai kiran sallah ya kiran sallah na farko da daddare yayi na biyu har sai jama'a kowa ya baro gida ne maza an to ai sallah masallaci amma shi na cikin kwana cikin zani ya ya lunkume cikin zani bai hitowa ashe ita abin ga ya dame ta mijin kowa ya hito masallaci an yi sallah amma na ta bai hitowa wallahi ta kama jikin ta ce mai gida don Allah ka zanka zuwa sallah cikin jama'a kowa ya gane ka saboda abin da illa jama'a in mutum bai zuwa cikin sallah cikin jama'a to wa in ya mutu ba a mai sallah in mutum bai zuwa cikin sallah cikin jama'a yana sallah yana da alawar munafikin Allah musamman sallar subahi akwai arziki da Allah ka rabo duk wanda bai zuwa sallar subahi bai samu ne to ke kina yadda mijin ke dunkule cikin zane mijin kowa ya toke na kenan cikin zane ko da kinan matan ku mazan ku Allah ya taimake su kowa ya tuwa ya kai ko ko akwai masu dunkula cikin wani ba su tuwa eh ai ku bari in ba ku labari ita wannan boye Allah daga cikin taimakon da Allah mata ta kama in ya lokaci yayi an kai kiran sallah to kusa da tana mai gida mai gida da Allah ya hankuri ta shi lokacin sallah yayi sai ga ya ce mmm. a jima ka ce mai gida da Allah ya ya kalli mai hito baka tashi ba ce to tashi ni kai ta kama ta kama lallabe ne ta kama lallabe ne sai ya tashi in ya tashi zaune yana nan mazagen kwana ido sun ki ba wallahi har a gama sallah bai tashi ba gobe kuma tashi komawa da ta sai ana ta kama Allah ya taimake ta sai da ya zan ya tashi sai ya haita garka ya kama hanya sai ya samu ya laɓe ya zama nai sai jama'a kowa ya gama sallah ya ce ya dawo gida ya kwanta a kama sai sai da kai ta ce to sai kare keni sai kere keni ya tarke shi sai ta yi sa shi ta kusan kai masallaci da shi da dare asuba ta dawo ya kai wani wuya laɓe ya zuwa kai sai da kai sai tara kai ya kai masallaci ya shiga sai ta dawo jama'a a kwana a tashi a kwana a tashi Allah ya taimaki matan nan har mijin nan ya zan ko ba ta rike shi ba da kai ne ka tashi ya ar wallahi ya taimaka masa shiga cikin jama'a jama'a ta kokari ko ba ta kokari ba haka nan kike wallahi in kina son mijinki ya samu alherin Allah duniya da lahira sallar asuba akwai wata mata ita ku al'adan mijinta babu wani da ƴan uwa ne dangi ne babu wani da su ya ai biki na wani yan uwa bai zuwa ta kama wani ka sani yan uwanka suna da unguwani gare ka ƴaƴan ga namu in baka rike yan uwanka ba wallahi ka raba su dangin su ta kama don wani biki na yan uwa ta ta matsa mai sai ya in ya ce ba da wani abu ko ka yi ajima duk yan uwa ne sun ka dawo suna hulɗa da shi sabanin wasu mata sun suka raba ka da yan uwanka musamman in ka da hali matan kwarai su in gyara mazajen su kai akwai wata mata ita kuma min ta kazamina taggowa ta yi sati ga jiki ne bai hisuwa ba la ilaha illa ta kama in ya ɗebe taggowa sai ta wanke ta aji in ta aji mai gida wa sata ga gasa mai hasken kun san su kaya an ka wanke su wallahi mutum in ya sa sun daɗe ka ji ga jiki ne in ka shiga cikin mutane kowa na kallon ka da haske to matan nan cikin gida ita kai mai wanki shekaran jiya malam adam ya ce mata ta tun da ya aure shekara takwas bai san ya taɓa wanki da kai ne ba kai wannan yarinya Allah shi mata albarka wannan ya Allah shi mata albarka shekaran jiya ta malgo da mun kai wa'azi inna ta ji daɗi uwa yarinya ta yi sarkowa ta yi ta ji ya ce shekara takwas bai taɓa wanki ba ita kai mai wanki aina ina ganin duk yan mata su kawo mazan su wanki ko ku jama'a ku kun shi ba ku ba ku ba ku jama'a daga cikin taimakon mazaje namiji ya tafi wurin buɗa abinci sai ka ɗauki tuwahi ne ka wanke mai jama'a ko ba ka san lada sai jama'a an kwa miji wanki ba a samun lada kana samun lada mana sannan in ki haka nan ke koya wa ƴaƴanki in ki musu aure sun masu wa mazajin su wanki miji ya bude baki ce wance Allah shi miki albarka abin ga da kimin naji daɗi ne jama'a ba to ina akwa miji ya ci ba ana wankin tuwahi ana mai wankin tuwahi a wanke mai kaya ne yanzu ko ke mijin ke so cikin mutane kowa ya ga da haske wallahi sai an ya shi ma sai ya ji daɗi ai a kwana a tashi su ko wasu mata raggaye na jama'a wasu mata Allah ya jarabe su raggaye ne an ka ce raggaye har da zazahen sahi zazahen aka ce kun yi ba su yi mazajen miji ya tahi da sahi har ya ce daji bai ci koyi ba haka wanda bai yi ba a kowane miji da an ka da ya tai daji ashe bai ci koyi ba ko kayan ajima sai an ka ɗauko shi an kai likita da shi ko da an ka taimai diba mutane likita ko da diba idanu ne sai ga idanu ne sun yi ja sai ce a samu kumi mai zahi an ka samu koko mai zahi an ka ba shi ya sha a jima kaɗan sai ta yi zaune can zuwa a jima an ka ce a samu horo-horo an ka ba shi ya koma sha sai ya miƙe tsaye ba a ba shi ɗan magani ko guda ba haka ne ya warke ya dawo gida jima mika sai keke sai. mata ya ta sai. mu abin da mun ka sani uwayenmu da wuri uwayenmu Allah ya gafarta musu mun san wallahi da tun da sahi aka tashi a azaza zahe tu a tuwa mutu ya zahi kahin da tijo ya ta zuwa daji ya ci abinci namiji iya ci abinci ya hajin ƙarshen shiga daji da ma ko ba hakan na ba amma mace zan raguwa jira mu gama sai su jinkirta sallah a jinkirta ta zuwa ƙarfe ɗaya ya ku iyaye mata ku sani mace in ta yi aure kama da ina take, da mijinta da ƴaƴanta da makwabtanta da komi kama jiki ta kai ba a son mace zama raguwa gidan miji a sha da gida a yi wanke-wanke a yi ma yara wanka a komi a shirya komi Allah na son haka nan sannan abu na gaba ya ku iyaye mata ku yi hankuri aure ga hannunku yake saba'in da biyar cikin ɗari aure ga hannun mace yake in ka ga aure ya mutu to akwai lahin mace ciki zuwa kun san dalili duk na biyun da ya gane ka ya auro ka to akwai wani abu da ya yarda da shi tare da kai wanda ya gane ka ya ɗauko akwai abin da ya ba shi shawa akwai namijin da shi abin da ya ba shi shawa mata ta yi sifofinta sun ba shawa wani kuma halayenta sun ba shawa wata kuma addinin ta ba shawa wata kuma ɗiyar latizawa ta ubanta da cijo na mutumin kirki na in nata ma hakan to jama'a in an ka ɗauko mace an kawo ya shi ya kamata ta kama jikin ko bai kamata ta kama jikinta amma wallahi jama'a ku sani wata in an ka ɗauko ta miji ya kawo ta gidanai da bakan magana da harara da tsuki ta canza kuma ni yaushe ina haɗi shekaran jiya ma na haɗi jiya ma na haɗi cewa ko jiya na haɗi ce kun ga tsakaka abin da ya sa aka ce a kashe ta saboda ba ɗaya ƙwarai ta ba tun asalinta ba su da ba ɗaya ƙwarai na la'antu ita wannan ƙwarin yadda saboda ɗiba albarkar da an kai mata shi yasa manzon Allah ke duk wanda ya gaita ya kashe ta an bai lanar ɗari to ke ko ke so gidan da cizawa mijinki ya gane ki ya ce na son ki saboda uwayen ki mutanen kirki jama'a in ya ɗauko ya kawo yanin bai kamata ki ma ki zama ki haka nan ba shi yasa bahaushe ya ce bariwa ba ta gudu dan ta yarhe shi ma gudu ya kai to ke ma gidan in nake da babanki mutanen kwarai na to yanzu an ka kawo gidan mijin ki ma ki zan haka to amma sai ga mace ta canza akwai mata masu sasa abinci gidan miji sata abinci hatsi saka ɗiba tana aikawa ana ana sai suwa ana bata don Allah halin ƙwarai jama'a eh tana ya mutse eh? tana ya mutse in Allah ya tsare mu kwarai da gaske jama'a don Allah halin ƙwarai na ba harin kwarai na hmm. kaga irin wanga abu shi ka sa mace sai miji a banganta shin Allah ko zuwa an kai mai jawabi an kace ai wallahi ya mutsi ta kai shin Allah ge manta bai wade ba to kun gani to shi yasa aka san mace ta rike mijinta da kyau hali na kwarai ki da ki zama da mijinki saboda ɗayanki in sun kato su ma su ma irinki in ki ga yaro ya fara halin da bai da kyau sai ki tsawace shi haka na aka sannan daga cikin abin da ka kawo mu aure zama lahiya jama'a shine mace ta gyara jikinta abin da ka gyara jiki shine mace ta yi kwalliya ta yi wanka ta shafa mai kuskata ta gyara abin a shafa hoda a shafa kwalli a shafa jambaki a shafa gazal a shafa hawayen masoyi barbaɗa kumatu A'a. Ainihin abin da ka sai in faɗa muku shi ne, namiji in bai sai ba, kai samu ‘yan kuɗin ka ɓoye ka aika a sun abin. So jama'a in bai sai ba zama za ka yi hukuka shi kenan babu gyara. Ko can wata rana muka faɗa muku ce wallahi sai ga mace an wanke ta, a yi mata aure bayan wata shidda in ka dawo kan ba ta ba. ta mai da kan tsohuwa kamata ya yi kullum ki dinga gyara kanki kun wallahi jama'a ku sani mace in ta yi wanka sai Allah ya ba ta ladan wanka na sai gidan miji in ki shaho mai sai Allah ya biya ki lar man dake in ki shaho hoda sai Allah ya baki lar shaho hoda ki in ki shaho kwalli sai Allah ya biya ki in ki shaho jambaki sai Allah ya biya ki duk abin da ki sha ki gyara huskarki ki dan mijinki wallahi sai Allah ya biya ki kwalle duki sai Allah ya biya ki in dai ke saboda mijinki sai dai abinda an matsala wasu mutane sun ce wasu mata wa in za su yi kwalle sai za a biki a kwalle sai jama'a don Allah ku bari in tambaye ku don Allah ina hukuncin mata ta yi kwalliya tana gama kwalle ta yi wurin biki tana dawowa kuma ta goge kwalle ta shikenan miji bai ga komai ba to in na kamata ai musu wa'azi su kan su kama yi mana ai mijinka shi an mutum na harko da ya kamata kwa kwalliya ya gani ko ko zai na haɗi wata wadda ba ta da wayo wai ta yi kwalliya sai bin da ya kama kallanta saboda ya ga ta yi kyau ya kalle ta sai ya soke kai ne ya koma kallanta ta ce a kallon mi haka ne ni yawan sun haka nan kana kallo to jama'a in bai kalle ta wa zai kalla to irin suna in kine mai haka nan sai ya samu hoton wata can sai ya ɗauko ya samu abu gasi in sai ya ta hoto wata yan maye ya sa ga talfon ke ga kenan kila ma ke ma hita kyawu in ki kwalliya in ki gyara ke ma hita kyawu amma kuma ga hannun ya ɗauko ya sa ga portable ite jama'a wallahi hinkina ba mu yanzu birni in mace ta yi kwalliya miji ma cuta ta bari in miki hoto in ya sa waya ta in ya sa telefon in ya miki hoto sai ji ba ki gani in eh, sai ta dan karkace dan kwalin ta ka ta dan gyara in eh. <laughs> wallahi zama haka ina aka rayuwar duniya ba a cewa wai zama aure shi kenan sai kuma wai kai ka dambale gaba ɗaya. Allah ya maka halitta ka mai kyawu Allah ya miki kira ki mai kyawu Allah ya miki ki mai kyawu amma ki sai ki tsaya ba ki gyara ba ki koyi ba ki koyi wai a ce wata yi kwana uku ba ta yi wanka ba jama'a ya ila illal mata in sun kai gyara lada suka samu wallahi jama'a lada aka samu wurin Allah to saboda ka daga cikin abin da ka kawo soyayya ta yi kyau tsakanin mata da miji har da kyauta shi miki kuma bai iya yi ya bakki wasu mata abin da sa ga miji na tahiya ya shekara uku bai dawo ba saboda ba shi ba shi gyara kanki in ki gyara kanki wallahi bai iya wata uku ma bai dawo saboda ya riga ya san gida ne ya bar wata balaraba mai kyau kai ce yi nesa ga yi ba sama su ko wasu mata abinda ka hana su kada su maza faɗa faɗa da miji faɗa ya bakan maganganu maci amana munahikin Allah ce la ilaha illa wai a ce mace na ce miji munahikin Allah gama eh mijin ki da ya aure ki ce munahikin Allah kai jama'a wanga abu ni gaskiya ganin ka yayi nisa kwarai da gaske duk da ke na, alhamdulillah ba ku da masu masu yin haka nan ba ku da masu yin haka na Allah ya ƙara kare ku to abinda mun ka sani ga mace mijinta mijinta ya yi babanta matsayi gare ta wallahi yadda ka san baka diyon mahaihinka ka ce mai malahikin Allah ta mijin kuma ka ce mai haka ya ku iyaye mata ku sani aure mace kuna saurare jama'a mace gidan mijinta abinda Allah ka ba ta lara Allah ɗaya san iyakar kuma mace harama ta kashe ta kama zauranci wasu mata abinda sa aka rabuwa da su saboda bakin bakin su yayi yawa bakin hali daga cikin bakin halin mace ka yi wata tana iya abinci ba ta yin abinci a kwanda yunwa wata mata mijinta yana son zama da ita da daddare ba ta yi ba ta yi wasu mata Allah ya jarabe su sata gare su to wanga hali in sun kai yawa sai miji ya zan da iya da ke sai ce bare burki da yaro burki sai ki kama zauranci jama'a ai mugu abu ko ai mugu ba shin su mata ba su dibin ga uwayen sun tare tare da uwayen zaman lahiya lau da innaki da baki sana zaman lahiya lau su ruwa ba kansu asiri amma wallahi mata ku sani inda kun gane namiji wallahi ma gare ku ma banza na wawawa na ma wallahi namiji na iya samu jikka ɗage su ya aje miki amma in ke iya zama da shi namiji duk duniya ga iya ya samu ta wallahi ga hannun ki zai fowa ba sai ke ta wurin boka ba ba sai ke ta wurin malam ba halinki da ɗabi'unki zai sa dole to ya kawo miki jiya na bada labarin wata mata ta iya zama da mijinta wallahi da ya tahi zuwa makka ya ce ita zai fara ba ta fara zuwa ta hau jirgin ce makka sai ya ce habawa ne in kai haka nan ana cewa mijin hajjia ce wallahi a ce Ya ce ta yi min komi wannan ɗaya. Wani yarinya duk abin ta kawo ta kawo miji ta yi mini kuma wallahi na Allah shi mata albarka kuma wallahi malam ka sani ni zan fara biya mata maka dawo kuma wallahi mutum wannan haka yi ya biya mata jirgi ta te maka ta yi sallah ta sawo hauren maka ta dawo shi bai taɓa zuwa maka ba amma wallahi saboda ta yi mai duk abin da ya kamata a yi ya ji daɗi shi ko Allah ya ba sa'a shi ko bayan in shekara ɗaya biyu shi ma sai Allah ya ba dama shi ko ya tafi shi jama'a don Allah abin nan da ya kyau ba zama da miji in ka iya mijinka sosai shi zai sa ka ci unwanin abinka amma kullum bakan magana miji in ya shigo kana harara tai jama'a yayi miji ba ka iya mai abin da zai jin daɗi gare ne saboda Allah ya za a yi aure shi shi irin wannan hada bai da umarni kai mun san wasu mata saboda zama lahiya da miji har zuwa akai a soyayya wasu abubuwan da ba ku shi ba da kuɗi ba a to a mai gida ne na san matar da kawai ta ɗunki ta ba da kuɗi a so dinki a mai son kai duk in ya shiga cikin mutane ya yi kowa jima'a ko ba haka ba ne saboda ka kyauta zuwa ga miji sannan abu na ƙarshe na kusa in muku magana ya ku iyaye mata ku sani kun ga abinda malam ya yi magana a kai ibada babu kamar ta gidan aure kun ga sallah wallahi ku kiyaye sallah gidan auren ku bar wasa da sallah wasu mata an ce yan ta yi ba su yi sila asar yi su game wuri guda sai dan gamijo a gama azur da la'asar a gama magariba da sha'i ba a yin haka mata ku kuka yi kowa bukata kowa Allah bauta saboda ke ada ɗaya biyar gaba gare ki ɗiyan kira son duk Allah ya abu kwaye da su jama'a ko ba ku so mata ke in ma baki in ma baki haihu ba a ɗauka ma baki aure ba ke ya kamata ki fara addu'a kina sallah kina roƙon Allah Allah ya haɗa ki da miji na ƙware mai arziki jama'a ko ba hakan na ba sannan kina son Allah ya saki aure ki roki Allah ya baki haihuwa mai albarka wasu mata wai ba sun haihuwa duk da yake kuna alhamdulillah Allah ya taimake ku mu can sai ta ce a'a ni wallahi ban haihuwa sai na ga makaman mijin da na gane hali ne tukun sannan da kai a'a ki roki Allah ki haihu saboda haihuwa ba ki san abin da za ta kai miki ba jama'a wasu san iyakan matar ta aihu danta ya kai ta makka kuna kira yasu su haihuwa ta yi alwarka kuma ta yi alwarka ba wasu iyaka wata ahimar ce mutum ta ahim ta aure mai hali kuma aka kai wata makka jama'a guda nawa an kai saboda mata ku ku ku ku haihu Allah sai ya baku arziki mai yawa mai albarka haihuwa arziki ce ko babu komai haihuwa in ka haihuwa Allah ɗaya san abin da zaka samu to saboda ku dinga bautar Allah da gidan aure sallah a kiyaye sallah koyo shi ana yin ta ana yin nafila ana yin farilla mace sai in ba ta tsirki. mace sai in ba ta tsirki, an ba ta yin sallah kuma sallah in eh, an ba in ba tsirki sallah ta wuce ba a ramkawa kuma kun gane magana ta ko ku gane ba maganin sannan bayan haka mata ku sani sallah gidan miji tana kawo alheri mai yawa daga ciki tana kawo arziki in mutum ya tsara sallah yana samu arziki ku bari in baku labarin wata yarinya ga. a cikin birnin Kano a Najeriya tana da tana da awara kwai da kwai musan ya ake shi nan ko akwai shi ko babu shi akwai wani abu da aka sai suwa wanda aka yi da waken soya ana kiran shi kwai da kwai wara awara tana talla awara sai ita dama al'ada ta zara lokacin sallah ya gata ya ya hawa sai ta aje ta yi arwalla sai ta yi sallah ranar sai ta yare ga lokacin sallah sai ta aje ta yi sallah tana sallah sai wani bawan Allah ya ɗauki hoton saboda 'yan mata masu sallah ba a saba ganin suna sallah ba ya ya ba a saba ganin tana sallah tana abin nan bawan Allah ya ɗauki hotonta sai ya jiwa duniya mutane sun kasa mata albarka wani ce don Allah sun yake ya ganye sun yake ya aure ta wani sai yake ya raba ta da tallan nan ya kawo mata wani arziki ya ba ta wani taimako ta bar tallan nan don ka ta lalace da saboda birni yariya in zama ta lalacewa ta kai akwai mutanen banza masu bata yan mata yariyan nan ina faɗa muku yayi ta buɗatta ya gano ta ga mutane suna son su gane su taimaka mata bai gane ta ba sai bayan kwana shidda bayan kwana shidda ashe ƙauyen Kano take ba cikin garin Kano take ba ko da ta yaga uwayenta shi uwayen talakawa na ba su da arziki yaga gidansu ya yi magana da yarin yaga ashe an sa mata ranar aure ya tsurke ga so uku ana ɗagewa saboda gidansu babu hali kayan daki ba ya sai mata an sa ranar aure an ka daga an kuma sa ranar aure an ka daga har so uku ba Allah sai ya to ya rubuta ya tura wa mutane Ya ce don Allah a kawo taimako ya ne ga ta da miji an sa mata ranar aure sai zan ana dagewa ba ba a auren ba bawan Allah nan ya ba da lamba kawon na banki wallahi ran nan ba a kwana ba sai an ka samu kuɗi sun kai dubu ɗari uku wansa hake mutane suka yi kawo taimako ana taimakawa sai da an ka samu kusan miliyan guda an ka te garinsu duk kayan ɗakin da aka sayi da gado da kujeru da kayan abinci da komi sai da an ka sai mata kai an ka sai mata akuya hudu akuya hudu an ka sai mata an ka sai mata firjin an ka ba ta kuɗi dubu hamsin na nera in ta gidan gidan miji ta sana'a sannan ubanta aka gyara mai gida ne akwai rijiya gida ka gyara musu gidan duk aka sanadiyya wannan yarinya sallah ta yi cikin so guda ta yi sallah an ha gani kun ga taimakon da Allah ya wata kuma tun a duniya kayan sai ra tashin kiyama amma yanzu kace kina gidan miji baki sallah ba kuma kina son Allah ya shiga miki diyanki ke yin sallah kina son Allah ya gyara miki mijinki ke yin sallah kina son Allah ya baki aljanna yanzu ma lai ga magana sallah sallah tana ba mutum arziki jama'a kuma wallahi uwaye mata ku sani abuna mai sauki in kin ce kwana guda in kina zuwa makaranta sai malam ya gwada muke da aka sallar malam ya gwada muke da aka arwallar malam ya gwada muke da aka wankan tsalki cikin makaranta na kowa na nan amma in mutum ya ce zama ne haka nan wai shi bai iya ba kuma shi bai niyya iyawa wallahi jama'a mutum ya sani bai shiga aljanna abin da aka so ga mutum ibada ya koya alhamdulillah nan Nijar duk wanda ka gani musulmi na ko kuna da kahiri nan ina san nawan ga tunga ta adu babu kahiri ko guda jama'a ko akwai shi babu ba su ma taɓa ganin kahiri ba gaba ɗaya nasaru suna can cikin yamai to amma tunda mutum musulmi ne jama'a me ya kamata yi ba ya kama roƙo Allah ba ya dinga wa Allah bauta yadda ya kamata ba azumi in ya taho an ce wasu mata ba su yin azumi wai an ce wasu mata wai ba su yin azumi sai sun yi aure wallahi ba daidai na ba yawwa saboda kamata mace ranar kike lokacin da kina ganin al'ada sai shi azumi saboda Allah ya dora miki azumi ki azumi saboda kina son Allah ya haɗa ki da miji na ƙwarai Allah ya sa a hore mu uwayenki abin da ya miki aka yi miki aure aka kai ki saboda ka abu da ƙarshe na kusa in faɗi muku ya ku iyaye mata ku sani yanzu duniya kowa ya waye duk wani mutum zai so ya anshi kuɗin ku ya ce zai ba ku magani kamar yadda malam ya faɗi akwai alamomi guda shidda da aka gane mutum da su duk wanda ke ce wuri ne an san magani sai ya ce miki maganinki ki ta yi gida ki isko ya ƙarƙashin hilo ki ɗauka wannan mutum boka na shi ba ka so ɗaya ka ta yi mun yi wani bukacin wurin abin da ya kawo mata ce maganin ki koma gida bai mata zuwa gidanki ba sai ki ta yi ƙarƙashin hilon ki maganin can ki ɗauka da ala jama'a in tambaye ku maganin maganin wakai shi eh wakai maganin nan can gidanki doguwa hmm? to doguwan nan da kake maganin nan wallahi muke sa shi miki jini jama'a akwai matsala ko ba bari ya tura ta take magani kana halaka an ka sha magani sanan na biyu duk wanda ka ce an sa magani wuri sai ya ce a aka kai magana ya sa abin da ya kawo abin da ya kawo ki kina son ki mallaki mijinki kuma baki ce kala ba kuma yana ki fara zuwa to wannan mutum boka na in ki ta wurin mutum da ne an san magani yace ki samu ƙasa kawahun mijinki kawo wannan boka na in ki ta an san magani wurin malami yace ki ta ki samu guntun zariyar mijinki ki kawo ko tabbo mijinki dan katso wani abu ki kawo wannan boka na duk ce an san magani wajen mutum ya ce maka sai ya faru da kai ya yi kwanciya da kai sannan za ka samu biyan bukata wannan boka na ko ce ka ɗebe kayan ka yi ma wanka akwai yi masu wa mata wanka wallahi mal suna sun bayyana wadda sunan malamai sai ce in kina son maganin nan ki same shi sai ki ɗebe kayan ki ɗebe hijabin ki ɗebe tuwayen ki boka shi miki wanka la ilaha illallah maza ko mijinta zai taɓa mata wanka wasila wanka ce ma shi mata to kun jiya wata ma kila ko mijin da ya aure ki bai taɓa mata wanka ba to amma yanzu ga boka ya ce yake ɗebe kayan ke miki wanka jama'a akwai halaka ko babu akwai halaka ba sannan duk wanda kake an san magani wuri ne sai ya ce maka maganinka ka bari sai dare yayi da daddare ja ya baki wasu suna yake dinga waɗi kina waɗi? ya damdama ya ilu ya rauka ya ilu ya haka haka ya ilu da daga fa kowa ya kwana to wannan boka na wasu mata abin kai su wurin bokaye san ta wai a koran masa abikiyar zamanta wasu ta ka abikiyar zamanta a koyar abin wata kuma sun take ɗayan yadda a haukata su jama'a wannan ya yi daidai wallahi wa'annan mutane ku yi nisa da su ba mutanen ƙwarai na ba suna suna yawo bar mu suna yawo wurare daban-daban suna zuwa suna suna baɗan mata su to su kawo musu kuɗi ku yi hatara da wa'annan mutane ba mutanen ƙwarai na ba tsaya ma Allah kuma yadda mala ce in kina da buƙatar ki tashi ki sallah ki faɗa ma Allah buƙatar ki shi jama'a Allah na biya ko bai biya babu wanda bai roƙon Allah Allah bai bai mishi ki ta ki yi arwalla ki sallah ki ce Allah rinye ka kurke ga to Allah ka ba ta miji na kware ki daga hannu ki roƙi Allah Allah ka sani banda lahiya Allah ka warkar da ni ki daga hannu ki ce Allah cikin gada ganin Allah ka sa in sauka lahiya ba sai na ta likita ba ki roƙi Allah ki ce Allah ɗayan gada ka bani Allah kai musu albarka jama'a ko don haka da mutum bai sallah amma wasu sai an tiya sun waɗiya wasu magungunan an ba su wai su yi horin jini saboda ka muna kira gare ku don Allah mata hukuma ma Allah ku zanka ibada ku riƙe mazajen ku da kyau kwantar da hankalin ku duniya ba a dawo ma cikin ta kowa sai ya mutu ya kuma ma Allah gurgudun abin da yi duniya na kwarai shi za ka samu alheri ne wurin Allah in ka yi mugunta wallahi akwai matsala zamanka da mijinka in ka cuce shi ka ci amana yi Allah ya sani ka yi sata ka ci amanar miji ka faɗa mai bakan magana sai Allah ya tambaye ka amma in ka mai alheri ka zama lahiya da shi da zaman amana biyan ka rike abun ka yi musu tarbiyya Allah sai ya taimake ka saboda ka muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan gari na tun ga adu Allah ya Allah ya masa albarka kamar ne addu'a farko ɗan yaran gari Allah ya baku Allah ya sa ku ci unwani abun duk wanda adda miji Allah ka ba ku zama lahiya da mijinta ya ba su abinci mai albarka to mala ya ce a ba dama waɗanda an tambayoyi ko tambaya guda ko biyu sai su yi guda ko biyu sai a yi sai mala ya ba sannan waɗanda suke waje suna ɗan jiran mu ga sallah eh. su ɗan ƙara hankuli dama irin wagga haɗuwa in an haɗu a musulunta ma a rubuce a cikin littattafai ya halatta a zinta ta sallah a har zuwa a wani lokaci kila daga yau in mun ban sama ga shekara